Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lol da kuma niyya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsi na ranar Talata biyu ga watan Mayu. bayan labaran duniya za a ji cewa an hallaka wani gagararren ɗan ta'addan yankin naja delta a jihar taraba an gudanar da wani taron bita don koya ma ma'aikatan asibiti sabbin dabarun yaƙi da cututtukan da suka fi kama mutane a yankin muna tafa da wata hira da aka yi da wasu mahalarta taron zaman lafiya da aka yi kwanan nan a amurka akwai mu kuma tafa da sharhin jaridun jamhuriyar nijar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. Bayan 'yan kwanaki da jaddada cewar ana nazarin yiwuwar daukar matakin soja akan kan ta Arewa, shugaba Donald Trump ya ce a shirye yake gana da shugaban Koriya ta Arewan Kim Jong-un. Sauya matsayi da Amurka ta yi a kan matakan da za ta dauka kan Koriya ta Arewa wacce take barazana ga yankin asiya ya zo ne a daidai lokacin da kasar ta pyongyang take ci gaba da gwaje-gwajen makamanta masu linzami da kuma kyautata zato da ake yi cewar tana shirin gwada makamin nukiliyanta na karkashin ƙasa a karo na shida da yake hira da kamfanin dillancin labarai na bloomberg a jiya litinin shugaban ya ce idan ganawa da shugaban koriya ta arewa ya dace to yana son ya gana da shi ya ce akasarin 'yan siyasa ba su faɗin hakan ya ce amma ina faɗa muku cewar ina so in gana da shi idan akwai yanayi da ya dace ya bayyana haka ne a wata hira ta minti talatin da aka yi da shi a ofishinsa na fadar shugaban kasa a daidai lokacin da dakarun ruwan amurka suka doshi yankin koriya Ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi rundunar sojin gwamnatin Siriya da yin amfani da iska mai guba sau hudu a cikin 'yan watannin nan ciki har da harin iska mai guba da aka kai kan khan sehun wanda ya hallaka mutane kusan ɗari a wani rahoto da ƙungiyar rajin kare haƙƙin bal'adama ɗin ta fitar jiya litinin ta ce sojoji masu biyayya ga shugaba bashar al-assad sun kuma yi amfani da iska mai gubar a cikin watannin disamba ta shekara 2016 da watan maris na 2017 a cikin wannan lokacin gwamnatin kasar ta yi amfani da irin wannan guba mai yaduwa in ji kenneth roth babban daraktan kungiyar ta human rights watch ya kara da cewa tsakanin watanni shida da gwamnatin syria ta yi amfani da jiragen yaƙi masu saukar ungulu da kuma ta buta da kuma wato ta ƙasa inda ta kai farmaki da muggan makamai masu tsananin guba a damascus da wato da hama da idlib da kuma birnin aleppo waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu zanga-zanga a nan amurka da wasu sassa na duniya sun yi bikin ranar ma'aikata ta duniya a jiya litinin kenan tare da gudanar da taruka da yin zanga-zanga da kuma da ya kai ga tashin hankali na nuna fushi da kuma kyamar mulkin kama karya da kuma siyasar gurguzu daga faransa da kuma turkiya ranar ma'aikata ko kuma midi rana ce da aka saba gudanar da zanga-zanga kamar irin ta, jiya yan sanda sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye a kan masu zanga-zanga da ke gudanar da taro a taksim square a istanbul wurin da aka zudda jini a waɗansu taruka na ranar ma'aikata a baya tashin hankali a turkiya ya kara ta'azzara ne biyo bayan wani karamin rinjaye da shugaban kasar recep tayyip arjuwan ya samu a zaben raba gaddama a watan da ya gabata inda shugaban ya lashe wasu madafun iko na kasar a jiya litinin 'yan sanda sun kama mutane sama da 200 a kasar venezuela kuma masu zanga-zangan ma'aikata ya zama tashin hankali inda aka samu masu ra'ayi da kuma masu kin jinin gwamnati suna gudanar da zanga-zanga jami'an tsaro a babban birnin kasar karakas sun yi amfani da barkonon tsohuwa akan matasa da ke suke jifansu da duwatsu wanda suke zanga-zanga na kin jinin gwamnati na wato gwamnatin gurguzu kenan ta shugaba nicolas maduro ofishin majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu ya ce wata tawagar injiniyoyi ta isa ƙasar don shirya aikin girke rundunar sojoji dubu hudu a cikin babban birnin ƙasar da zumar kiyaye fararen hula a fadin kasar? gwamnatin kasar ta ce za ta amince da dakarun yanki daga kasashen da ke makwabtaka da ita a cikin rundunar kiyaye zaman lafiya da aka girke a sudan ta kudu din wata yarjejeniyar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ta kafa rundunar kiyaye zaman lafiyar a yankin a shekara ta 2016 ofishin majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu ya fidda wata sanarwa a ƙarshen mako yana cewa an kafa sharkwatan rundunar zaman lafiya a yankin a birnin juba ƙarƙashin jagorancin birgediya janar penzi daga rwanda labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji an kashe wani masifaffen ɗan ta'adda a yankin Naja Delta Lamida Bakar gare ka. wani ɗan ta'adda sa'an nan kuma ɗan bindiga a yankin Niger Delta mai suna Osi Ibori da ya yi ƙaurin suna wajen jagorantar tarwatsa bututa yan mai tare da satar ɗan yan mai a yankin na Niger Delta da fashi da makami wanda kuma ya ikirarin cewar yana da mayaka kimanin dubu bakwai da general general a cikinsu yanzu dai tasa ta ƙare domin kuwa rundunar gamayyar tsaro ta JTF da ke aikin tsaro a yankin Niger Delta ta sanar da bindige shi har lahira a sakamakon wata musayar wuta da ta abku a yayin da suka kai masa farmaki wannan da ya ci gaba da aka samu ya tabbatar da cewar bisa ga bayanai za a samu lafawar al'amura da suka shafi fashi a kan teku da fashi da makami a wasu biranen yankin niger delta da fashe-fashen bututa Yammai da dai sauransu domin jin yadda abin ya abku na yi hira da mai magana da yawon hidikwatar tsaro ta jt ATM da ke yankin na Niger Delta Manjo Abdullahi Abubakar wanda hedikwatarsa ke jihar bayarsa ga abin da yake cewa. Dakarunmu na haɗin gwiwa suka kawo ƙarshen OC Ibori. Shi OC Ibori nan shi ne shugaban masu da ƙayan baya da suka addabi bangarori da yawa na jihar Legas da jihar Ondo. Idan za ka iya tunawa shi ne ya kitsa sace-sacen mutane da aka yi a wannan makarantar addinin Kirista da ke Ikorodu inda aka sace ɗalibai da malaman wannan makarantar nan sai da aka biya fansa aka sake su. Kamar an kashe shi ne a yankin Niger Delta ko kuma a can yankin kudu maso yammacin Najeriya ne? Eh ka san ita jihar Ondo kudancin ta ai shi ma kamar yana cikin yankin Niger Delta ne kuma akwai creek. Surkuwayen ruwaye Niger Delta. Surkuwayen ruwaye. So saboda haka za ka ga yawanci waɗanda suke 'yan ta'adda wanda suke aiki a ɓangaren Delta da Zorba Ibau duka har hmm. nan kudancin Ondo suna ta'addancin su a waɗannan wurare. Saboda haka shi an kashe shi ne a wani da ake kira eh, Ijafa a ƙaramar hukumar Iseido a nan jihar Ondo. Sannan kuma sanadiyar sun kawo mutanen Muhari inda aka yi musayar wuta a wannan musayar wutan aka kashe shi da wasu daga cikin mutanen su. Da yawa daga cikin su kuma sun samu raunuka. Mu ma mun rasa soja guda ɗaya sannan kuma sojoji mu guda uku sun samu raunuka. Da hakan kuma na ji ta bakin wani mai sharhi akan harkokin tsaro dr aminu mode na jami'ar usmanu danfodiyo da ke sokoto kuma ya yi fashin baki kan kashe ire-iren waɗannan ɓata gari da tasirin da zai yi ga jama'a ya ce 'yan na najalisa masu mashe bututu masu kama sace mutane ya ta'allaka daga goyon bayan da gwamnatin tarayya ta ba sojojin. Sai an kara musu makami, an kara musu goyon baya da aka shugaban 'yan waɗannan ta'addar tun da ana kashe shi za ka tarar da cewa lalle magoya bayan shi za su ci gaba da wacewa. Matsalolin tsaro dai a yankin Niger Delta ba wani sabon abu ba ne kama daga ta'annatin 'yan bindiga da ke fasa bututayen mai suna satar ɗanyen mai da kuma masu Su satar mutane don garkuwa da su domin neman kuɗin fansa da 'yan ƙungiyoyin asiri da dai sauransu lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal Najeriya. Hukun ji gangan soja, soja ban baku na gode kai ban baku iyalan gwamna, na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man hanka ka kowa. To gaida soja kuma gaida lamido kafin mu ci gaba sai a ɗan saurari wannan.

To taɓa kiɗi taɓa karatu sai kuma jihar Taraba inda aka shirya wani taron ƙarawa ma'aikatan asibiti ilimi Ibrahim Abdulaziz gareka. wannan ne ma dai karon farko da ake gudanar da irin wannan taron bita na haɗin gwiwa da zimma koya ma'aikatan jinya sabbin dabarun sanin makamara aiki domin magance cututtuka da ke addabar al'umma musamman a yankunan karkara tun farko da yake gabatar da jawabinsa kwamishinan kiwon lafiya na jihar taraban dr innocent vake ya ce ko an shirya taron bita ne domin inganta ilimin kiwon lafiya a bangarori daban-daban ga ma'aikatan jinya a jihar wanda ya ce hakan ko ya zo daidai da sabon tsarin kiwon lafiya da gwamnatin kasar ta kirkiro. kara musu ilimi a tunashe sun akwai abubuwan da suka manta saboda sun karu da sun koma wajen aikin su za su ci gaba da sa kwazo kuma su wakar da mutanen mutum da ya kamata. shi ma da yake nasa tsokacin shugaban hukumar kiwon lafiya a matakin farko a jihar taraban aminu jaru hassan ya ce hukumar za ta ci gaba da wayar da kan al'umma musamman ma kan muhimmancin tsaftace muhalli domin gujewa kamuwa da cututtuka tare ma da cin abinci mai kyau da zai inganta lafiyar jiki domin daɗa ƙarfafa yanayin ilimi na masu aiki a mataki na farko wanda ya danganci kala daban-daban na farko dai shine na pbn wannan sabon tsari na kula da yanayin kiwon lafiya wadda federal government ta kama jiya taraba wadda tare da izini na shine mai girma gwamnan mu a tedar su sun sha wadda muke ƙoƙarin yin gwaji a karamar hukumar arba kwala That's tsanshi banda wannan akwai kuma wajen gwaji na mata masu juna biyu na dangane da yanayin eh, cutan hiv eh, aids nan ma ana gudanar da taron bita don a faɗakar da mata masu yin angon zoma na yadda za su yi su dinga awon mata masu juna biyu dangane da wannan ciwo na uku kuma shine wadda muka zo nan na dangane da taron bita wajen koya wa mu na kananan hukumomi yadda za su dinga taimakawa wajen sa mutane su je asibiti don bukatan eh, yanayin kiwon lafiya wannan kuma gudumawa ne daga cdcs akwai kamfanin za ke sawa a ciki na faɗakarwa a dangane da muhimmanci tsaftace muhalli da kuma muhimmancin cin abinci mai lafiya wannan dukkaninsu da kuma eh, darajocinmu na ƙananan hukumi goma sha shida da kuma health educators zamu an riga an sanar da su an ba su macin oda na tabbatar da cewa duk asibitocinmu sun ci gaba da yin wannan ganin cewa ma ga damina ya sauko so da wannan abu ne wanda muna kan yin sa wannan mako na zuwa ne yayin da gwamnatin jihar Taraban ta kirkiro da wani shirin allurar rigakafin tafi da gidanka da aka yi a shingayen duba ababen hawa a wani sabon yunkuri na yaki da cututtukan da ke saurin kashe kananan yara shirin da tuni ma ya samu karbuwa kamar yadda wannan jami'in shirin ya tabbatar. Shawaɗin shine wanda suka fito daga nesa suna zuwa su same mu waje baki yawa daga nesa sun zo sai mu yi ma yaran su mu ga musu amfani magani muhimmancin sa sai su ba ma ɗin kai sai su mu dawo ne gidan. Wasu muna samun zanga da su suna ke ba za a yi ba don su ba a yi waje su ko kuma su ba musu ma gaba da mu kin su a wannan kuma ba hujja ba ne. A idan ba su yi ba dole wasu confuse dan sai kuma jami'in tsaron da aka haɗa mu da su ɗin suna ba ma haɗin kai sai da su sai mu zo sai ba da haɗin kai sai su karba magani in an fahimta da su an musu ba ne sai su ba da kai a yi musu manazarta na mako alakanta matsalar rashin sanin makamar aiki da kuma rashin haɗin kai daga iyaye da cewa su ne ke taimakawa wajen rashin samun nasara a ayyukan rigakafi da kuma shirye-shiryen kiwon lafiya musamman a yankunan karkara batun da masanan ke ma cewa dole ne a tashi tsaye ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya to a gaida ibrahima to kwanan nan aka shirya wani taron ƙasa da ƙasa a nan amurka kan dabarun sasanta rikici da kuma tabbatar da zaman lafiya cikin waɗanda suka halarci taron har da wasu mace da namiji 'yan wata wato 'yan ƙungiyar tabbatar da zaman lafiya daga jihar kaduna najeriya wato mr dauda bangun da juliana bangun To a ci gaban hirar da aka yi da su, Grace ta tambayi Mr. Eh, Dauda musabbabin rikice-rikicen Najeriya da kuma mafita sai ya ce. To, inda na faɗa, sun ga Najeriya yanzu ba kamar da ba. Da za a ga mutane suna zama tare, su ba yare ɗaya ba, ba addini ɗaya ba, amma suna tare suna zama zaman zumunci a gida ɗaya. amma yanzu abubuwa sun ɓace yanzu e to menene ya janyo haka kuma me ya za a yi a koma irin yadda ake da yadda na ce miki yanzu a Najeriya za ki ga abubuwa suna da wuya sosai yanzu mutane suna yunwa mutane yara sun gama makaranta babu aiki majiyan karfi sun gama makaranta sun yi har digiri amma su ga sun fito babu aiki wasu malamai kuma sun zo yanzu a kwanan nan irin fushin da suke yi irin wanda take tada mutane hankali sosai so yanzu aka duba duka ah, ah, akwai addinai guda biyu manya na najeriya addinin kristanci da addinin musulunci akwai wasu malaman wanda suke preaching ɗinsu yana sa yana tada hankali sosai kin ga majiyayun nan ba wani aiki da suke kaga da da sun kama wani abu ko kuma an samu matsala Shi kenan sai a kama abin ya zama maganan addini da maganan kabilanci to ni a gani na ya kamata Najeriya particularly gwamnati su su su su yi aiki wanda ya dace manyan ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa a daina cin hanci da kuma aikin da bai kamata ba kin gani sai gyara mana kasa mutane za su samu aiki sai ni a gani na zai kawo zaman lafiya a Najeriya. Yawwa to ina gan a wani tunanin da nake ne su mu manyan a nasu levels ɗin da suke na gwamnati ba su ɗauki a su talakawan da wani mahimmanci ba saboda wani lokaci za ki ga cewa hargitsin yana tasowa eh ga dai kamar addini dai amma abin da ke ƙara sa mai fetur shine saboda wasu dalilan siyasa to sai ki ga cewa su manyan namu akwai inda su ma suke nasu rol ɗin da maimakon ya kwantar da wannan abun ko kuma ya zama cewa bai ma taso ba samsam sai ki ga abin rada shi ya ƙara kawo wannan wannan matsala so akwai na factor eh, eh, mutane jama'a daga ƙasa sannan namu manyan daga sama su ma suna da nasu factors in aka duba duk da suka contribute. yawato fi sabilillahi in rikici ya tashi irin haka talakawa ne suka fi wahala to a nasu bangaren ya wace rawa za su taka domin ganin cewa su ma sun kyautata ma kansu da kansu Um, yadda shi mai gidana ya faɗa abin da ke musamman ya sa nan talakawan suke halin da suke ciki shine akwai talauci ya shige mutane daga a wurare daban-daban. Yawa ban katse miki a hanzari ba, amma a Najeriya duk lokacin da aka tashi batun tashe-tashen hankali da dai matsaloli irin haka sai a yi batun talauci. Kwanan baya mun taɓa yin hira da wani daga jamhuriyar Nijar yake cewa shi yana mamaki kuma yana jin takaicin jin duk lokacin da aka taɓo batun tashin hankali na 'yan Najeriya su yi batun talauci ya ce talaucin da Najeriya suke kukan ya kai ko ɗaya bisa ɗarin talaucin da 'yan jamhuriyar Nijar suke ciki amma kuma ake zaune lafiya? Saboda haka me yasa 'yan Najeriya za su rika amfani da talauci da yunwa a matsayin dalilin tashe tashe hankali in waɗansu da suka fi su talauci ba sa tashin hankali saboda rashi. To matsalan ainihin da muka yi magana dalilin da ya kawo shi ba ɗaya ba ne suna nan da talauci is only one of the many factors. Kuma musamman in kika duba wayanda ake amfani da su ana wannan hargitsin samari ne, matasa ne, ba su da abin yi, ba su da makaranta, ba dai wani abin da za su taimaki kansu so ya zama cewa at all times they are restless duk abu in ya taso haka sai kiga cewa quickly suna ba da kansu ga wa'annan abubuwa so munan abubuwan talauci is only one of the several factors domin most times in aka fara wannan abun sai kiga cewa me ya ma masomin shi in ba don sanadin siyasa ba ne to ai magana addini ne ya taso ko kuma magana kabilanci ne su ne da main things da muke amma duk dai ya shafi kuma dai maganar talauci tsakanin To a shirye shiryen mu na gaba za a ji wannan wato ci gaban wannan hira. Yanzu kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda Suleiman Muna Barma zai gabatar mana da sharhin jaridun ƙasar. Bari mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanama, wace ta ruwaito cewa yawan kudaden da yan rani ke aikawa zuwa kasashensu na asali ya ja da baya idan aka kwatanta da yadda abin yake a can baya. wato kafin a tsaurara matakan dakile hanyoyin shiga kasashen yammaci jaridar ta kara da cewa wasu alkalaman bankin duniya sun ce kimanin biliyan 429 na dalar amurka ne aka gano cewa bakin haure sun yi hada-hadarsu a shekarar 2016 zuwa kasashensu na asali galibi 'yan rabba naka wadata mu sabanin biliyan 440 na dala a shekarar 2015 lamarin da ke haddasa cikas sosai wajen samar wa dangi ababen more rayuwa in ji lebanon jaridar l'actualite cewa take an shiga halin wuyar takin zamani a jamhuriyar niger lamarin da a yau ya jefa manoman shinkafa cikin halin yasu alhali hukumomin kasar sun kafa wata ma'aikata da aka rataya wa nauyin samar da kayayyakin noma irin su takin zamani da injinan noma a wani yunkurin samar da wadatar cimaka ta hanyar shirin nan na ɗan nijar ya ci da ɗan nijar jaridar ta ce a yau takin zamani daidai da kwara ɗaya ya yi wuya a wani lokacin da manoma ke shirye-shiryen fara ayyukan noman damana saboda haka lactalite ke ganin ya zama wajibi ma'aikatar kaima ta kama jikinta don fidda mazauna karkara daga cikin zulumi. Ita kuwa jaridar Le Republicain ta buga hirar da ministan cikin gidan Nishar Bazum Muhammad ya yi da sashen Faransanci na muryar Amurka a makon jiya, inda aka taɓo batutuwa da dama musamman fannin tsaro. Game da batun ƙungiyar Boko Haram, ministan ya bayyana cewa yaƙi ya kusa zuwa ƙarshe, sai dai ya tabbatarwa VOA Africa cewa mayakan Boko Haram sun mayar da tsibirin tafkin Chadi malaba abin da ke nufin buƙatar kai wani gagarumin farmaki a kwanan nan domin kakkaɓe su daga inda suke ɓuya yanzu kan ƙarshen su ya zo in ji bazu muhammad wanele republican ta ce ya ƙara da cewa wasu sahihan bayanai na nunin nan gaba za a iya huskantar matsalar tsaro a arewacin mali fiye da abubuwan da aka gani a can baya mu cike sharhin da jaridar lanketar wacce a wannan jikon ta zo da labarin da ya shafi maganar 'yancin aikin jarida kamar yadda abin ya fito a rahoton kungiyar rsf na bana wanda ya nuna a fili cewa 'yancin 'yan jarida ya shiga mawuyacin hali a duniya inda aka gano ana yi masa karan tsaye a ƙasashe kimanin 72 lankitar ta ce a bana daga cikin ƙasashe 180 rsf ta jera a ƙasar niger a matsayin ta 61 alhali ita ce ta 52 a bara abin da ke nufin 'yancin aikin 'yan jarida na fuskantar barazana a wannan ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum mai magana Aminu mai faɗon linzami bayan kasuwa malamfashi. Yana kira ga wannan gwamnatin Najeriya gaskiya ya kamata ina kira gare ta da tausaya talakan najeriya saboda a yanzu haka magana da ake za a ga mutum wallahi tallahi mutuwa sai yake yi wallahi tallahi ya kamata shugabannin nan ku tausaya talakan najeriya wannan ba mafita ba ce ba a tuna za a haɗu da allah ba ni ne alhaji ahmadu maye bakwai sarkin mayun bakwai alhaji abin da ya bani mamaki da siyasa ba na najeriya ba namu na plato tun da na yi wayo aka koya min siyasa ina nan har yau ban taba ga gwamnatin da ana babu babu babu za ta shekara biyu babu babu babu har shekara biyu amma kuma in ka duba camomin local government din daga su har kannensu har yaransu suna jin daɗi kuma har yanzu ne ban ga mutumin da ya resign ba kai gwamna kuma kana jin ana babu babu babu baka fito ka faɗa mutanen plateau kana ba su kuɗi ba amma suna ɓata ka sun ce baka ba su ko kobo su suna wahala ne suna tafiya ne suna cin bashi ne to don Allah don annabi roƙon ka gwamna ka fito ka gyama ka na plateau shamomin nan na faɗa maka ba suna taimakon ka ne suna neman ka su fata maka siyasa yadda su sun san ba su da amfani tun da na yi wayo ban taba ga mutumin da yana ce babu kuma shi bai resign ba mu muna son ka gwamna kai karan kanka personal na kana da adalci kana da tsoron Allah amma makarabenka kam ba mai tsoron Allah kai ne Allah dan danna zuciyanka talaka suna son ba mai kukanka ba mai zagin ka plato a kashe ɗari na plato tamanin da biyar suna to me kake nema amma makarabenka ban taba jin ina yawo ina shiga lunguna lunguna siyasa ina ji ana yaban ku ba kyamomi suna ba ba wuto muna roƙon ka don Allah don annabi ka sauke su To yanzu kuma ga Baba kuma Makeri ya dawo da labaran duniya, amma fa a takaice. Bayan wasu 'yan kwanaki da jaddada cewar ana nazarin yiwuwar ɗaukar matakin soja a kan Koriya ta Arewa, shugaba Donald Trump ya ce a shirye ke gana da shugaban na ta Arewa Kim Jong-un. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin bala'adama ta Human Rights Watch ta zargi rundunar gwamnatin Siriya da yin amfani da iska mai guba sau hudu a cikin 'yan watannin nan ciki har da harin eh, iska mai guba da aka kai a kan kan shekun wanda ya hallaka mutane kusan 100 a wani rahoto da kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adaman ta fitar jiya litinin ta ce sojoji masu biyayya ga shugaba bashar al-assad sun kuma yi amfani da iska mai guba cikin watannin disamba shekarar 2016 da kuma watan maris na wannan shekarar 2017 to masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma baba kuma keri da ita yani da wanda ya haɗa mana sautin mr salaman abo da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato charles hall ni naku ibrahim ka almasi garba ke cewa sai an jima.